barkanmu da saduwa a wannan yammaci na alhamis wanda ya dace da shida ga watan rabi'u tsani a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da bakwai bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na uku ne ga wata yanku hudu hudu ga watan biyar shekara ta dubu biyu da shida da lafiya dan ci gaba da karatun littafin mu mai albarka ahkamul jana'i wannan kuma ne darasi na nawa eh 21 darasi na 21 mallam abdullahi ina muka tsaya ina manta inda muka tsaya cikin wata matsala ne baladin laysa fiha man yusalli alayhi muna cikin kidayar waɗanda ya halatta a musu sallah ina jin kun fahimci kalmar ya halatta wanda ta sha bamban da abin da muka gina a baya na mai wajibi madalla mutum na karshe da muka yi magana a kansa wato man dufina qabla an yusalla alaihi aw salla alaihi ba'dhum duna ba'din fa yusalluna alaihi fi qabrihi wannan shine muka kare ko yanzu za نعم. بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى السابع من مات في بلد ليس فيها من يصلي عليه صلاة الفرض فهذا يصلي عليه طائفة من المسلمين صلاة الواحد بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي وقد روى جماعة من أصحابه صلى الله عليه وسلم يزيد بعضهم على بعض وقد جمعت أحاديثهم فيها قلتها في سياق واحد تقريبا للفاعل والسياق بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه السابق na bakwai cikin waɗanda ya halatta a yi musu sallah shi ne man mata fi baladin laysa fiha man yusalli alaihi salatal hadir wanda ya mutu a garin da babu wanda zai masa sallah sallah ta halartacce wanda ga kai masallacin gagawar a gaban wato kamar mutum ya mutu a garin kafirai ba a samu wanda zai masa sallah ba don babu mummunai a garin kuma mun sai muka ji labarin haka cewa wane a kan hanyar gari kaza zuwa gari kaza ya yi hadarin mota kuma an tattara su duk gaba ɗaya an binne su saboda mutanen garin ba musulmi ba ne sun binne su ba tare da sun yi musu sallah ba muna daga nan muka ji labarin haka to kaga za mu masa sallah salatul ghaib fa hadha yusalli alaihi ta'ifatun min almuslimin salatul ghaib to wannan wani kaso cikin musulmi za su yi masa sallah sallah ta al-ghaib wanda baya nan kun gane ko li salatin biyu wancan abin da ya faɗa kuma da'awa ce yana son ya kafa hujja kan wannan da'awa ta shi sai ce li salatin biyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama al'an ala jashi saboda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi sallah a kan akan jashi wato jashi din ya mutu a habasha annabi na madina shi da sahabbai suka yi masa salatul ghaib wa qad rawaha jama'atun min ashabihi wani adadi cikin sahabban manzan Allah sun ruwaito wannan sallah da manzan Allah yawa da jashi yazidu ba'dhum ala ba'din wani sashi na sahabbai ya kawo ƙarin kalma ko ƙarin bayani a cikin riwayar sa ɗoriya kan abin da ɗan uwansa ya ruwaito wato dai wani adadi na sahabbai sun ruwaito abin a takaice waɗansu kuma sun ruwaito shi a fadadai وقد جمعت أحاديثهم فيها mala ce na tattara hadisan su sahabbai fiha zamiri yana kuma zuwa gabe salatul ghaib thumma suktuha sanan duk gaba ɗaya na koro hadisan na haɗo su fi siyakin wahid a cikin matafiya ɗaya ta qariban lil fa'ida dan kowa da mai karatu fa'ida wato a madadin ya kawo maka sun cire cire sai har haɗa su ba su siyaki ɗaya wa siyaqul hadisi abi hurairah yakin da ke nan wanda shi ne shine shi ne riwayar Abu Hurairah idan ya zanto sauran sahabbai kuma duk zai kawo su ne a matsayin ziyadat ka adatihi fi hadha kitab ka je a ziyaratul ula wa ziyaratul thaniya nahnu ta'awwadna ala zalika min bidayatil kitab ila huna haka ne ko yace me أصحاب صاحب المعركة في اليوم الذي مات فيه قال إن أخا إن أخا له قد مات وفي رواية مات يوم مات مات اليوم عبد الله الثالث لذلك فقوموا فقوموا فقوموا فصلوا عليه قالوا من هو قال النجاشي وقال استغفروا لأخيكم قال فخرج بهم إلى المصلى وفي رواية البقيع ثم تقدم فصفوا خلفه صفين قال فصففنا خلفه كما يصف على كما يصف على الميت وصلينا عليه كما يصلى على الميت وما تهتم الجنازة إلا موضوعة بين يديه قال فأقبل وصلى عليه وكبر الجيران أخرجه البخاري ومسلم وله الله وأبو داود والنسائي وابن ماجه والبيهقي والطيالسي وأحمد من طرق عن أبي هريرة والزيادة الأولى للنسائي وأحمد للنسائي وأحمد والثانية للبخاري والثالثة لابن ماجه والسابعة للشيخين والنسائي وأحمد والعاشرة الشكر الثاني أبي لأحمد وهي عنده يمانها عن غير أبي هريرة كما يأتي الأخيرة وروى عنه الترمذي وصفحه وروى عنه الترمذي وصفحه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكبر عبده وهو رواية وهو رواية للتيارسي جميل أبو هريرة إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم sallam na'a وهو بالمدينة ya ashamata sahibal habasha annabi zira da muke tabbata gare shi yayi wa mutane kewar mutuwar najashi a lokacin da shi annabin ke madina ashama wannan shine sunan shi najashi din don najashi din kambe ne na sarauta dukan basaraken da yake mulkar daular mutanen habasha a da shi ne ake kira najashi kowa ya kama da sarauta sunan shi najashi kamban sarauta ne amma sunan shi shine ashamata sahib al-habasha manzo Allah ya sanar da mutane mutuwarsa shine na'a ya sanar da mutane labarin mutuwarsa fil yawmin ladhi mata fihi da a ranar da ya mutu qala yace da su inna akhan lakum qad mata wani dan ku ya mutu wa fi riwayatin a wata riwaya ce mata al-yawma abdul lillahi salih a yau wani bawa salihi na Allah ya rasu bi ghairi ardikum a kasar da ba ku ba fa qumu fa sallu alaihi ku tashi ku yi masa sallah qalu man huwa sai sahabbai suka ce wane ne shi qala an-najashi manzo Allah ce najashi ne wa qala astaghfiru li akhikum sannan manzo Allah ya sake cewa ku nema dan uwan ku gafara qala abu hurairah yace fa kharaja bihim ila al-musalla sai manzon Allah ya fita da sahabbai wurin da dama aka saba a al'adance ana yi wa mutane sallah ta gawa a Madina a lokacin manzon Allah sallallahu ina ji mun faɗa wannan a baya ko wa fi riwayatin albaqi a wata riwaya sai ya fita albaqi saboda wurin kusa yake da albaqi idan ka bar masallacin annabi summa taqaddama sannan annabi ya wuce gaba fa saffu khalfahu sahabbai suke sahu bayan sa saffai ne sahu biyu qala abu hurairah ce fa safafna khalfahu kama yusaffu ala almayyit sai muka yi sahu bayan sa kamar yadda ake yin sahu idan za a yi sallah wa ummaci wa sallaina alaihi kama yusalla ala almayyit muka masa sallah irin sallar da ake yi wa mamaci وما تحسب الجنازة إلا موضوعة بين يديه ba abin da za ka yi zato face kamar gagawan nan a gaban manzan Allah qala abu hurairah yace fa ammana wa salla alai maza Allah ya yi mana limanci yayi wanda jashi sallah ammana wa salla alaihi wanda Allah ya yi mana limanci ya yi wani jashi sallah wa kabbara alaihi arba arba'a takbiratin yi masa tabbari wato ainihin hudu wannan ɗaya ce daga cikin kaifiya na sallar gawa mutum na iya yin kabarbari hudu za mu zo nan gaba kuma ya iya yin kabarbarin da ba adadi hudu ba ko biyar ko bakwai har ma dai zuwa tara muhallu shahid a nan gudun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah gawa ga najashi shi da sahabbai wanda ke nuna ko yau muka ji labarin wani mutum dan uwan mu musulmi ya mutu a wani gari ko a wata ƙasa sannan muna da tabbacin ba a yi masa sallah ba to kenan za mu iya masa sallah muna daga nan inda muke kun gane ku wani hadisi imam bukhari ya ruwaito shi da muslim lafazin nasa da shi muslim وابو داود والنسائي وابن ماجه والبيهقي والطيالسي واحمد duka dai waɗanda ya ambata sun rubuta hadisin min turukin ta hanyoyi daban-daban ana bi hurera daga Abu Hurairah Allah ya kare da abin ziyada ta farko cikin hadisin ita ce me da ce me wa huwa bil madina wannan ta imamu nasa'i ce da imamu ahmad ziyada ta biyu da ce me ashama wannan ziyada ta bukhari ce yayin da ziyada ta uku wadda ita ce mai sahibal habasha wannan ta ibnu maja ce an gane ku wasabi'a للشيخين والنسائي وأحمد والعاشرة الشطر a منها لأحمد وهي عنده بإتمامها عن غير أبي هريرة كما يأتي وزيارة الأخيرة لمسلم kamar yadda na sha faɗa baya dai wannan abin da yake nunawa gwanintar malam nasiruddin albani a bangaren ilimin hadisi sai dai tattara muka ruwayoyi ko ce na sauka ta zuwa gaba ita sannan ta su dangane da fikihun hadisi ta yadda zai sanya kowace ziyada a mahallin da shi da ya fi dacewa ta a cikin sayakin hadisi kun gane ku ila ji kansa da gafara wa rawa min tirmidhi wa sahahu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama salla ala an-najashi fa kabbara arba'an wa huwa riwayatu li-tayalli duk da waɗannan ruwayoyi suna nuna abu daya shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah ga najashi salatul ghaib to wani abun lura a cikin hadisin Abu Hurairah yace safu khalfahu safaini mun faɗa a baya cewa idan za a yi wa mamaci sallah dama ana san adadi da yawa idan ko adadi ya zama kaɗan to samun sai a mayar da shi guda nawa guda uku domin falalar hadisin da ke nuna idan mutum mutane sahu uku suka yi wa mutum sallah suka roki Allah gafara gare shi to Allah zai ba su ceton wannan bawa to kaga idan adadin mutane na da yawa ba lalle bane ya zama sai an yi sahu uku a iya biyu a iya da idan mutane na da yawa tunda dai manzo Allah bayyana falalar mutum 40 waɗanda ba sa shirka su yi wa mutum sallah in suka nemi cetonsa Allah zai ba su kun ga tunda aka yi sahu biyu ba tare da an yi uku ba wannan ya nuna adadin sahabban suna da yawa mai yawa sun fi arba'in mai yawa ma wanke sun fi dari kaga wannan ba bukatuwa cewa sai an yi sahu uku na ثم أخرجه البخاري ومسلم والنسائي والبيهقي والبيانسي وأحمد من طرق من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه من حديث جابر بن عبد الله من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه والزيادة الثانية والثالثة والرابعة للشيخين وأحد وله الخامسة والسادسة ولمسلم والنسائي التاسعة وللنسائي الجملة الأولى من الزيادة العاشرة والزيادة الثانية الثانية عشرة لمسلم وأحمد نعم. ثم أخرج ابن مشيك والنسائي المجددين وصححه وابن ماجه وابن حبان والبيهقي والبيالي وأحمد عن اعتراف بن حسين وفيه زيادة رابعة عندهم جميعا ويعاشر بين البيالي والنسائي والترمذي وأحمد العلم التي بعدها وكذا ابن حبان ثم أخرجه ابن ماجه والبيالي وأحمد ثم أخرجه ابن ماجه ثم أخرجه ابن ماجه والبيالي وأحمد عن حذيفة عن حذيفة بن الصيد وفيه عندهم زيادة رابعة وخامسة وكذا عندهم السادسة إلا الطيالسي ثم رواه ابن ماجه وأحمد عن المجمع بن المجمع بن جارية الأنصاري وقال ابن المسيب في الزواحف إسناده ضعيف ورجاله ثقات mun faɗa a can baya ta wannan albusairi malamin hadisi ne ko ba kare kama da sunan wancan mai mai waka a dauka duk ɗaya ne wani sai ce kaga gashi ya iya waka kuma iya hadisi ko ba haka وفيه زيادة الرابعة وعند ابن ماجه التاسعة ثم رواه الترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن عمر مثل حديث ابي هريره المغتسل عند الترمذي واسناده صحيح ايضا ثم اخرجه عن جابر بن عبد الله عن جرير بن عبد الله عن جرير بن عبد الله مرفوعا له إن أخاكم أن جيشي قد مات فاستقبلوا له وإسناده حسن قلت في هذه الأحاديث دليل من وجود لا تكفى على أن النجاشي أصحمة كان مصيبا ويؤكد ذلك أنه جاء النص الصريح عنه بتصديقه بنبوته صلى الله عليه وسلم وقال أبو موسى إذا muka lura da can hadisin dama ya inna akhan lakum qad mata wa mata al abdullahi salih bi ghairi ardikum faqumu fasallu alayhi a can gaba yace istaghfiru kuma a nan a wata riwaya daga ta daga jarir bin abdullah marfu'an in jarir bin abdullah marfu'an bi lafzi inna akhakum inna akhakum an-najashiyya kad mata dan saboda bai dama ita addu'ar mamaci din ta kunshi ne nema masa gafara ta kunshi wato ina nufin sallar mamaci ta kunshi neman gafara ce domin da ya ce fasallu alaihi kaga yi masa sallar gaba daya fas ta gafiru ta kuma nan wani bangare ne sallar ita sallar ta kunshi barin da addu'a gare shi ko da yake akwai karatun fatiha akwai salati ga annabi sannan kuma ga babban abin da ake so ta kunsa shine yi masa mai addu'a tunda manzo Allah ce za sallatu man lamayit fa asmitu lahu addu'a mal albani ce wa qultu fi hadhihi al ahadith dalilun min wujuhi la a cikin waɗannan hadisai waɗanda ya kawo su ta hanyar gwanintar siyaki daban-daban riwaya kaza ta wani ce ziyada kaza ta wani ce a ciki akwai dalili min wujuhin ta hanyoyin da latakfa waɗanda ba za su ba ala annan najashiya ashama ta cewa najashi din nan mai suna ashama wanda ya zamani da annabi sallallahu alaihi wa sallama tun farkon manzancin sa zuwa mutuwar sa wato shi jashi din ya kasance musulmi ne wa yu'ayyidu zalika annahu ja'a an-nass as-sarih anhu bi tasdiqihi bi nubuwwatihi sallallahu alaihi wa sallam babban abin da zai karfafa mana wannan istinbatin dan daga na za a fahimci cewa musulmi ne da annabi sai ayi a yi masa sallah wannan wajahi ne na farko sannan cewa ma a nema masa gafara shi ma wani wajen ne na biyu tunda inda shirka yake ba za a yi masa ba za a nema masa gafara ba saboda mai saboda Allah ya ce mai ma kana lin nabi na amanu an yi yastaghfiru lil muslimin tunda ce istaghfiru ga abin sannan kuma wajen na uku annabi ya danganta shi cewa dan uwan dan uwan inna akan lakum kaga wannan yana wata ukuwa ce fi din la ukuwa fi nasabi wa dam ba wai dangantaka ce ta jini da dangantaka ba dangantaka ce ta addini da aqida inna asal lakum sannan kuma wajahi na gaba da yace abdulillahi sai ce ne salih ina ba dan wanda ko da abdulillahi din yace a irin wannan siyakin to karinoni da ramar sun mana wannan ubudiyya din ba yau ubudiyya bace ba ta alqahar wal gharaba faqat a ubudiyya ce ta bawon yana yin bauta ga ubangiji kaga wannan ma ya zo mai ya zama wani wadahi ne ke nuna kasancewarsa musulmi to ballantana kuma ya ce abdulillahi salih an gane ko ya kawo kalmar ne salih wanda ita ma kalma ce wadda har annabawa ana siffanta su da salaha an gane ko dan Allah yana magana cewa wala kad istafainahu fid dunya ga da annabi Ibrahim wa innahu fil akhirati lamina salihin abdullahi salih wannan ma'ana dai wujuh da dama wanda kila inda shi malam ne ke da rai mutum da za mu samu wajen sama da haka duk wannan na nuna maka najashi mai ne musulmi ne yace to ko ballantana kuma ga nafsi sarihi wanda ya yazo yake nuna shi na najashi ya gaskata annabcin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa qala abu muslim al-ash'ari radiyallahu anhu أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننطلق إلى أرض النجاشي فذكر القصة وفيها وقال النجاشي أشهد أنكم وأنه الذي بشر به عيسى عيسى بن مريم ولولا ما أنا فيه من الملك لأتيتكم حتى لا أحملن عليهم أخرجه أبو داوود والبيهقي بإسناد صحيح كما قال البيهقي فيما ذكره البيهقي في تقريب السياق وله شاهد من حديث ابن مسعود أخرجه البيهقي وله شاهد وله شواهد أخرى في مسند أحمد واعلم ان هذا الذي ذكرناه من الصلاه على الفرض هو الذي لا يتحمل الحديث حديث غيره ولهذا سبقنا الى احتياجه سنه من المحققين المذاهب واليك خلاصه في كلام ابن القيم رحمه الله امام الصلاه قال في ذلك المعاد me kuke cewa ne me kuke surutu ana karatu me kuke cewa mana? إيه أبو موسى الأشعري أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن ننطلق إلى أرض النجاشي ماذا الله صلى الله عليه وآله وسلم يا هوريم متفي دوا كسر نجاشي فذكر القصة سيأم بتي كسر تفيس زوا حبشة Wafiha a cikin ita kissa da kaza da kaza da kaza sun faru wa qala najashi kuma najashi ya ce ashhadu annahu rasulullah lalle na shaida wanda ya turo ka zuwa hijira na dinnan manzon Allah wa annahu alladhi bashara bihi Isa ibn Maryam kuma lalle shine wanda Isa dan Maryam yayi bishara da zuwansa wa laula ma ana fihi min al ba dan abin da ke nake cikin sa ba nauye-nauyen mulki la ataituhu hatta ahmila na alaihi da sai na je inda yake in zama dan rukun takalman sa wato kaga wannan shahada ce cewa ya ce da lalle manzon Allah manzon Allah to kaga wannan ai ba ma wani abu ne da zamu ce kalatun su muka yi ba nan sinin sarihi أخرجه أبو داود والبيهقي بإسناد صحيح كما قال البيهقي فيما نقله العراقي في da الإحياء وأبو داود والبيهقي سكروتو سنة sahihi. kamar yadda bai ya faɗa cikin abin da iraqi ya tsuro a wajen shi cikin littafin tafrid da ihya wato imam iraqi ya yi tafridi na littafin ihya din ya yi tafridin hadisan sa to a can aka tsuro wata magana walahu shahidun min hadith ibn mas'ud akhrajahu at-tayalisi wato a cikin ta ne shi iraqi ya tsuro maganar bai an gane ko hadisin yana da shahid na ruwayar abdullahi dan mas'ud a karjafa tsayalisi wa lahu shahidun ukra fi musnad ahmad wa alam ka sani kai mai karatu anna hadha alladhi dhakarnahu min as-salati al-ghaib abin da muka ambata maka na halaccin yi wa wanda ya mutu a wani gari daban sallah huwa alladhi la yatahammadu al-hadithu ghayrahu shine abinda hadisin ba zai dauki wata ma'ana ba sai shi kun gane ko ولهذا سبقنا الى اختياره سلة من محقق المذاهب don haka aka samu wani adadi cikin masu bin diddigin maganganu da dalilansu cikin mabiya mazhaba mazhabobi suka zaɓi wannan zancen ko suka rigayar suka riga mu zaɓen wannan zancen wato mal albani yana so mana wannan ba abu ne da shi ya fahimta shi kadai ga kashin hadisi ba waɗansu sun yi shi cikin mutanen da suke almuhaddiqun masu bin diddigin masail na ilimi ko ce a sama mata mai mahallin da dalili ko kwara ba kawai a gina ta kan wadansu bai da ba dalili ko kwara ba wa ilayka khulasatan min kalam ibn al-qayyim rahimahullah fi hadha as-sadr karfi wani dan takaitaccen bayani daga cikin zancen al-imam ibn al-qayyim dangane da wannan mas'ala ya faɗi wannan ne fi zadul ma'ad cikin littafin zadul ma'ad fi hadith al-ibad me yace ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم وسنته السلام على كل ميت بعد فقد مات خلق كثير من المسلمين اميا ولم يصل عليهم وصح عنه انه سلم على النجاشي صلاته على النجاشي فاختلف في ذلك على ثلاثه طرق نعم على أن هذا تشريع وسنة للأمة للأمة الصلاة على كل بلد وهذا قول الشافعي وأحمد الثاني وقال أبو حنيفة ومالك هذا خاص به وليس ذلك لغيره الثالثة وقال شيخ الإسلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الصواب أن البائع إن مات في بلد لم يسلم عليه فيه سلي عليه ثلاث مائة وسلم النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي لأن مات بني الكفار ولم يصلي عليه وإن صلي عليه الليل مات لم يصلى عليه صلاة الغائب لأن الفرض لأن الفرض سقط بصلاة المسلمين عليه والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على المائد وتركه وفكره وذبحه سنة وهذا له موضع والله أعلم والأقوال ثلاثة في مذهب الحديث malam ya ce wato cikin maganar ibn al-qayyim wa lam yakun min hadihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sunnatihi salatu ala kulli mayyit zahir bai zama cikin shirin annabi ba bai kuma zamanto cikin sunnarsa ba yin sallah ga dukkan wani mamaci da ya mutu a wani gari ba haka annabi ke ba dukkan mamacin da ya wuce a wani gari bane ba ake masa sallah faqad mata khalqun kathirun min al-muslimin wa hum ghayyabun ai da dama daga cikin musulmai sun mutu a waɗansu garuruka da ba sa tare da annabi suna can wani gari daban annabi cikin musulmai sun mutu a waɗansu garuruka da ba sa tare da annabi suna can wani gari daban annabi kuma na madina wannan ya salli alaihim tare da haka annabi bai musu sallama inda a ce sunnar sa ne yau kowanne wanda baya nan sallah da yayi wa duk wanda ya mutu wa saha annahu sallallahu ala najashi salata salatahu alal mayyit ya inganta annabi sallallahu alaihi sallah irin wanda ake wa mamaci fakhtulifa fi zalika ala thalathati turq sai aka yi sabani malamai suka yi sabanin fahimta dangane da salatul ghaib wannan sabani sun yi shi ta hanyoyi uku hanya ta farko anna hadha tashri'un wa sunnatun lil ummati as-salatu ala kulli ghaib wadan suka fahimci cewa tunda annabi ya sallah to wannan ya nuna dukkan wanda ya mutu a wani gari kawai za mu yi masa sallah an gane ko an yi masa sallah ko ba a yi masa ba mu muna nan da muka labarin wani ya mutu a haɗe da kawai sai mai sahu yanzu yi masa sallah wani ya mutu a saudiya sai mai sahu yanzu yi masa sallah wani ya mutu a abuja wani ya mutu a wani gari mun san shi kawai sai mai sahu yi masa sallah ba ma sai mun ta muna tambaya an yi masa sallah a can ko ba a yi masa ba wa hada qawlu shafi'i wa ahmad wanda ita ce fahimtar imamu shafi'i da imamu ahmad da hanbal zance na biyu wa qala abu hanifata wa malikun imamu abu hanifa da malik su kuma suka ce haza khasun bihi wa laysa zalika li ghairi suka ce wannan khususiyya ce ta annabi shi ne zai salatu ghaib tunda baya nan shi kenan kuma salatu ghaib yanzu babu ita ko ko mu ce a'a annabi ya ke banci jashi ne kadai da wannan hukuncin wani wanda ba na jashi ba ba za a yi masa salatul ga'i duk dai magana ɗaya ce in mun ce wannan ko mun ce wannan ma'ana dai salatul ga'i yanzu babu ita in mun bi wannan fahimtar zance na uku wa qala shaykhul islam ibn taymiya shaykhul islam ibn taymiya Allah ya ji kansa da gafara yace wa thawabu magana ta daidai أن الغائب إن مات ببلد لم يصلى عليه fihi. shi mamaci in ya mutu a garin da ba ya masa sallah ba sulliya alaihi salatul ghaib to lallai mu da muke wani gari muke da labari za mu masa sallah ta ghaib wanda baya in muna da tabbacin a garin da ya mutu ba ya masa sallah ba kama sallan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ala najashi kamar yadda manzo Allah yawa najashi sallah li'annahu mata baydal kuffar domin najashi ya mutu a tsakankanin kafirai wa lam yusalla alaihi ba ya masa sallah ba wa in sulliya alaihi wa in sulliya alaihi haythu mata idan ko an masa sallah a inda ya mutu lam yusalla alaihi salatul ghaib to yanzu kuma ba za a zo a yi masa sallah ta al-ghaib ba muna tabbatar wani da ya mutu a Saudiya ko a Kuwait ko a Abuja ko a Lagos an yi masa sallah to mu ba mu da wata hujja ta nan kuma yanzu mu tashi mu ce bai masa sallah li'anna al-fardha saqata bi salati al-muslimina alayhi dan wajibcin ya riga ya fadi an sauke wajibcin ta hanyar samuwar waɗanda suka masa sallah cikin musulmi والنبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى على الغائب وتركه من الله يا يوا غائب wanda baya nan sallah sannan kuma daga baya ya bari wa fi'luhu wa tarkuhu sunnah aikatawarsa ya nuna sunna ne kuma barin ma kuma ya nuna sunna ne Wahaza. lahu mawdu wannan zancen shi kuma yana da wani wuri na daban da za a yi shi in ji shaykhul islam wallahu alam yace Allah dai shine mafi sani wal aqwalu thalathatun fi fi madhhab ahmad ko da cikin mazhabin imam ahmad ba shi kadai to zantuka uku ne wato waɗannan zantukan guda uku duk suna cikin mazhabin imam ahmad zancen da ke cewa wato duk wani wanda baya nan yi musu za a musu sallah da zantan da yake cewa a'a ke bantacce ne ga annabi da kuma zantan da yake cewa a'a bi tafsil kenan wa ha hada tafsil shekul islam ibn ya ce mafi inganci cikin zantukan guda uku shine na karshen kun gane wato dai yanzu idan mutum ya mutu a wani garin da muke da tabbas zan ba a masa sallah ba to za mu yi masa sallah amma idan an yi masa ba mu da wata hujja na cewa mu zo mu yi masa sallah قلت واختار هذا ذكرت wannan قلت واختار هذا بعض المحققين من الشافعيه فقال فقال الخطابي في معالم السنن ما نصبه قلت النجاشي رجل مسلم قد عمل برسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه على نبوته الا انه كان يكتم ايمانه والمسلم اذا مات وجب على المسلمين ان يصلوا عليه إلا أنه كان بين ظهراني أهل الكفر ولم يكن في خطرته من يقوم بحقه الصلاة عليه فلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك فلزم فلزم رسول الله رسول الله إيه. إيه. فلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك إذ هو نبي وولي وأحق الناس به فهذا والله الله هو السبب الذي دعاه الى الصلاه عليه من اهل البيت. جميل. مال الباني في واختار هذا بعض المحققين من الشافعية وانا زنزن دا ابن تيمية يا رجل حاشي سينا عبد وانا الساشي نام لمن ما سبن بالبيجي سكا تبت رسيكم مذهب الشافعية فقال الخطابي في معالم السنن الامام الخطابي يا فتاة كل تاتم معالم السنن ما نسبه zancen da nassansa shine abin da ke tafe yace kuntu annajashi rajulun muslimun qad amana bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam najashi mutum ne musulmi wanda ya yi imani da manzo Allah wa saddaqahu ala nubuwwatihi ya gaskata shi kan annabtarsa illa annahu kana yaktubu imanahu sai dai ya kasance yana koyi imanin. wal muslimu idza mata wajaba ala muslimina an yusallu alayhi shi ko musulmi idan ya mutu ya zama wajibi ga musulmi su yi masa sallah illa annahu kana baina zaharanai ahlul kufr sai dai shi jashi ya kasance a tsakiyar kafirai waɗanda ba mummune ba da haka ga ba za su masa sallah ولم يكن بحضرته من يقوم بحقه في الصلاة عليه a tare da shi ba wanda zai iya bayar ba shi haƙƙinsa na yi masa sallah fa lazima rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an yafa da zalik sai ya lubunci annabi wato dole kan annabi kenan ya yi masa sallah iz huwa nabiyuhu tunda shine annabinsa wa waliyuhu kuma shine waliyinsa tunda annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa haqqu an-nas bihi shi yafi kowa kusanci da shi cikin mutane ta fuskar imani fa hada wallahu a'lam huwa as-sababu alladhi da'ahu ila as-salati alayhi bi zahir al-ghaib al-imam al-qattabi yace wannan kam ko da yake Allah shi yafi sani amma dai wannan shi ne babban sababin da yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa sallah ta salatul gaib wato abinda malam nasir bin albani yake so ya ce imam al-khattabi dan shafi'iyya amma tare da haka da ya ga mas'ala tana da dalili ko kwara sai ne sai ya bar mazhabin sa ya ne ya bi dalili wannan ya nuna yawa mazhabin ta tawaye yana da dan shafi'iyya amma yamilu ma dalil haisu ma malam inda duk dalili ya tafi sai mutum ne ranar da mazhabarsa ita ma take da dalili kuma sai ƙara rigi to kaga kenan bin mazhaba ba shine aibu ba a abin da ke zama aibu shine ne at-ta'assub at-ta'assub al-mazhabi bin mazhaba a makance ba tare da dalili ba amma in da abin da ka bi akwai dalili a kansa to wannan ba kai laifi kun gane ai fa ala hada idza mata al-muslimu eh ana neman malam yusuf injiniya a nan gaban masallaci da gaggawa kamar da aka rubuto min فعلى هذا إذا مات المسلم ببلد من البلدان وقد قضى حقه في الصلاة عليه فإنه لا يصلى عليه من كان في بلد آخر غائبا عنه فإن علم فإن علم علم Allah ne wurin da فارو daga fa'ala haza fa'ala haza idza mata al-muslimu fi baladin وقد قضى حقه في الصلاة عليه فإنه لا يصلى عليه من كان في بلد آخر فإنه لا يصلي عليه فإنه لا يصلي عليه من كان في بلد آخر غائبا عنه فإن فإن علم فإن علم أنه لم يصلى عليه بآية أو مانع أو مانع عذر كانت السنة أن يصلى عليه ولا ولا يترك ذلك لبعد المسافة جميل malai ce fa ala hada ku wannan cikin maganar na al-imam al-qattabi ne cikin ma'alim sunan fa ala hada idza mata al-muslimu bi baladin min al-buldan idan musulmi ya mutu a wani gari cikin garin ruka wa qad qada haqqahu fi salati alayhi fa innahu la yusalli alayhi man kana min al sai wa kadu kudu ya haqquhu fi salati alai an riga an biya haƙƙinsa wajen yi masa sallah a garin da ya mutu din fa innahu la yusalli alaihi man kana bi baladin akhar ghaiban to wanda ya kasance a wani garin da ba wannan ba shi kuma ba zai ce ba sai yawa wannan musulmin sallah fa in alima annahu lam yusalla alaihi li aikin aw mani'i udhrin amma idan ya samu tabbaci cewa wani fa da ya mutu a wani gari ba a yi masa sallah ba li aikin dan an samu wani abin da ya hana yin sallah aw ma ne uzurin ko abin da ya hana na uzuri aib wato wani abin da ya katanganta a masa sallah kila ba musulmi a wurin kaga wannan aib ma ne uzurin akwai musulmin da ba zai iya bayyana ba musuluncin sa ba kila in an sani za a yi masa illa sai yana ji yana gani aka binne dan uwansa musulmi bayan koya mutu bai masa sallah ba ko wani uzuri to malai ce idan an samu wannan kana sunatu an yusalla alaihi ya zama sunna ne a yi wa wannan mamaci sallah wala yutraku zalika li ba'd masafa ba za a ki masa sallah ba wai dan nisa tsakanin inda ya mutu da inda masu sallar sa dole za su masa sallar salatul ga'ib tunda habasha ai tana da nisa da nisa daga madina amma tare da haka manzo Allah ya masa sallah na'am fa idza sallu alayhi istaqbalu al-qibla wa lam yatawajjahu ila balad al-mayyit in kana fi ghayri jihati ذهب بعض العلماء إلى إلى كراهة الصلاة على الميت الغائب وزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مخصوصا بهذا الفعل إذ كان في حكم المشاهد المستشهد لما روى في حكم المشاهد في حكم المشاهد للتشاشيد لما روي في بعض الأخبار أنه قد سميت له علامة الأرض حتى كان يرسل مكانها وهذا تأويل فاسد لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فعل شيئا من أفعال الشريعة كان علينا متابعته متابعته كان علينا متابعته كان علينا متابعته والانتساب به والتخصيص لا يقدم إلا بدليل ومما يبين ذلك أنه صلى الله عليه وسلم خرج بالناس إلى المصلى فصف بهم فصلوا الله عن قولنا أن هذا التأويل فاسد والله أعلم مالتي فإذا صلوا عليه idan sun yi nufin su yi masa sallah istaqbalul qibla za su fuskanci al-qibla ya tawajjahu ila balad al ba za a kalli garin da mutum yake ba kar mu muna daga Kano wani ya mutu a wani garin da yake kudancin Kano to muke son mu masa sallah sai mu kalli kudu a'a al za mu kalla an gane ko ba garin da mutumin yake ba za a kai kun bayyana ka ولم يتوجهوا الى ba za su fuskanci garin da mawaci yake ba in kana fi dare jihad al-qibla in yana wani gari ne inda ba anan al-qibla take ba in ko dama inda yake al-qibla take kaga wannan dama al-qibla din dai ake kan wa qad dhahaba ba'd al-ulama'i ila karahati as-salati al-mayyit al-ghaib wani sashi na malamai suka ce makruhi ne yin salatul ghaib وزعموا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان مخصوصا بهذا الفعل zakari ya cewa ai annabi an keɓance shi ne da wannan aiki shi kadai shi ke yin salatul ghaib wanda ba annabi mu ba zai ba da haka duk wanda ya yanzu yayi makaruri iz kana fi hukm al mushahid lin najashi shi annabi an keɓance shi da hukuncin da shi hukuncin saka barga najashi a gaban sa yana kallon shi limaru ya fi ba'd al akhbar dan an ruwaito a cikin wadansu akhbar labarai annahu qad sumiyat lahu a'lamul ardh wa an an daidaita wa annabi dukkan duwa duwa tun ban kasa aka kwantar da su aka haɗe su da kasa ya zanto ba su duba gangare hatta yusra hatta ka hatta kana yusra wa kana har gashi yana ganin da najashi can a kwance kaga wannan shi kansa wannan tawilin da za a yi hakan ne inda mamacin ake kallo amma tun da al'umma ake kallo ba lalle wani bai zanto mutumin da yake maka alƙiblar sa ita ce inda haba ta a mutumin da yake madina ta rike soci to ba lazana wannan hadisi ba hadisi ba ne. hadisi ne zai an gane ko shi ya samu yace wa ruya wa hada tawilun fasid wannan tawili ne wanda yake rusasshe mara asali لأن رسول الله wa الله عليه وآله وسلم دوما زال da تعالى tabbata gare shi. idza fa'ala shay'an min af'al shari'a idan ya aikata wani aiki cikin ayyukan shari'a kana alaina mutaba'atuhu wal ittisa'u bi ya zama wajibi akan mun bi shi ko mu koyi da shi al ittisa koyi wa tafsir la yu'lamu illa bi dalil kebance annabi da hukunci a ce wannan kususiya ne shi ba a iya sunan hakan sai in dalili ne nuna ba istinbadi zaka gano kususiya ba wa mimma yubayyin zalika cikin abin da zai bayyana hakan annabi sallallahu alaihi wasallam kharaja bin nas manzo Allah ya fita da mutane ila musalla zuwa wurin da aka saba yawan mawata sallah fa saffa bihim yasa suka yi sahu fa sallu ma'ahu suka yi sallah tare da shi fa ulima anna anna hadha ta'wil fasid wannan wanda suka ce kususiya ne da zai je shi ga ne ba zai fita da mutane ba amma da ya fita da mutane to yanzu mun gane wancan tawilin tawili ne busasshe wallahu a'lam wannan shine cikon magana. wato al'imam a safari safawi wa abdul harin da waje inda mu fara ba wallahi na gaji ba na ga dai tunda ba wajibi bane sai mun je wani wani ya zango ba sai aka wato abin da ya faru ne gaskiya ba na jin daɗi tun shekaran jiya kun ga karatun bai rufe ba ya na dauka zan iya da dama dama amma na ba abubuwan ba wani sun rikice sai dai ku ya hakuri ya masu kasa sun sa cike ko da kudu ba ko da wani karatu musamman karatun maulidi din nan ya cike da wanda ma na yi nan da aka samu wata gaba sai a cike da ita shi ke na idan mutane sai mai samun kasa wanda muka faɗa zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure Allah shi ya ji mana